daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5 da biyar Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa rediyo da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe fatuwa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 21 ga watan oktobar shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babal da muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamaru da Chadi. Biyar kenan na safe agogon Ghana karfe ɗayan dare a nan Washington da farko ga kanin labaran duniya. Sojojin Amurka sun janye daga sansaninsu mafi girma a Siriya jiya Lahadi. Dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a yankin Hong Kong a da Lahadi, wanda ya zamo mako na ashirin a jere da suka yi ta zanga-zangar. sannan mukaddashin sakataren tsaron amurka mark esper ya kai wata ziyara da ba a sanar ba zuwa afghanistan To a Najeriya dubin wasu jami'an tsaron kasar da ake zargi da sayarwa 'yan bindiga harsashe ta cika. A kama sun bayyana soja shida, ishirin da shida a kai su kuma janar zai kori nasa To za ku ji karin bayani. To wannan shine daga lokacin kuma ana biyan mu tun daga kan September zuwa august na bara kenan shi kenan aka daina biya na kuɗi babu wani kuɗi da ya shigo a account ɗina daga yan fawa gaba ɗaya. wani matashi kenan daga cikin jerin matasan da ke korafi kan yadda suke fuskantar matsala a shirin tallafawa matasa na yan fawa da gwamnatin tarayya ta kirkiro za ku ji karin bayani a cikin shirin da ma wasu rawatanni da muke tafa da su amma dai bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya. Sojojin Amurka sun janye daga sansaninsu mafi girma a Siriya jiya Lahadi, yayin da mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mike Esper ke cewa duka sojojin Amurka da ke janyewa daga Siriya za a tura su ne zuwa yammacin Iraki don su ci gaba da kai hare-hare akan 'yan ta'addan IS. espa ya ce sojojin amurka sama da 700 za a tura su zuwa iraki kuma ba za su dawo gida ba kamar yadda shugaban amurka donald trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za su yi espa bikau da yuwar amurka ta rika ketarwa daga iraki tana kai samame kan 'yan ta'adda a siriya ba to amma ya ce za a ɗau lokaci kafin a tsara yin hakan kuma tsarin zai hada da tattaunawa da ƙawayen amurka na nato cikin kwanaki masu zuwa sannan ya ce idan sojojin amurka suka koma siriya za su samu kariya daga jiragen saman amurka dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a yankin hong kong a jiya lahadi wanda ya zama mako na ashirin a jere da suka yi ta zanga-zangar kan abin da suke wa gani wani yunkuri ne na cana na yin iko da birnin Wannan sabuwar zanga-zangar ta gamu da matukar hani daga 'yan sanda waɗanda suka yi amfani da tankar ruwan zafi da hayaƙi mai sa kwalla kan masu zanga-zangar. An shafa watanni hudu ana wannan zanga-zangar ba kakkabtawa. 'Yan sanda ba su ba da izinin yin zanga-zangar ta baya-bayan nan ba, kuma sun hana rufe fuska a wuraren taruwar jama'a. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya kai wata ziyara da ba a sanar ba zuwa Afghanistan a daidai lokacin da ake kokarin sake shiga tattaunawa zaman lafiya da kungiyar Taliban. Marfan hakan shine a cimma yarjejeniyar zaman lafiya a sannan hankali wato wata yarjejeniya a siyasance wanda hakan shi ya fi da espa ya gaya wa manema labaran da ke tafiya da shi kenan jiya Lahadi. A watan da ya gabata shugaba Donald Trump haka kwatsam ya soke tattaunawar da amurka take yi da kungiyar taliban lokacin da bangarorin biyu da bangarorin biyu da ba sa ga maciji suke dab da rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya wadda da an yi da an kawo ƙarshen yaƙi na afghanistan wanda aka kwashe shekaru sha takwas ana yi wanda shine lokaci mafi tsaho da amurka ta ɗauka tana yaƙi a cikin wata ƙasar waje. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya ra'ayinsa game da batun karɓar bakuncin taron manyan ƙasashe na G7 a wurin shakatawa da wasan golf na kansa da ke Florida a baɗi, saboda aminansa da dama na jam'iyyar Republican sun yi imani cewa hakan wani ragon azanci ne a cewar jaridar The Washington Post. Da daren ranar Asabar Trump ya bayyana a kafar Twitter cewa ya yanke shawarar canja ra'ayi ne saboda a ta sa kamar yadda aka saba kafafen yada labarai da mukarrabansu na jam'iyyar Democrat sun haukace bayan da ya ce zai karbi bakuncin taron a wani wurin shakatawa na wasan golf mallakinsa da ke Miami. To amma a cewar jaridar ta Post Crom ya jingine wannan shiri ne bayan da da dama daga cikin magoya bayansa a jam'iyyar Republican da ke Majalisar Dokokin Tarayya Amurka suka ce sun fara gajiya da neman hanyoyin kare shi kan abubuwan zubar da mutunci. Makaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney jiya Lahadi ya kare ikirarin da ya yi cewa shugaban Amurka Donald Trump bai rike kusan dala miliyan 400 ba na taimakon sojojin kasar Ukraine saboda Ukraine ɗin ta matsu ta yi masa alkawarin gudanar da bincike kan abokan hamayarsa na jam'iyyar Democrat da kuma zaben shekarar 2016 ba. nobeni ya faɗa wa manema labarai a makon da ya gabata akwai irin wannan ban gishiri na baka manda da Trump ya yi, amma 'yan sa'o'i kaɗan sai ya sake dawowa da wata sanarwa inda ya sake labarin ya shiga fassara al'amarin kamar yadda fadar White House takan so yi, musamman ma a wata hira da kafan labarai ta Fox News jiya Lahadi. akwai dalilai biyu da ya sa aka rike kuɗin tallafin a cewar Nubeni na farko shine yawaitar cin hanci a Ukraine abin da ya yi matukar muni da ya sa 'yan majalisar Amurka sai da suka amince da wata doka a shekarar 2014 da ya wajaba kan mu cewa yaƙi da cin hanci yana tafiya yadda ya kamata don haka cin hanci babbar matsala ce kowa ya sani. A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko a Najeriya wata gamayyar da ta hada da sojoji da maharba karkashin shahararren mai farautar masu aikata miyagun ayyukan nan wato Alhaji Alkwara. ta yi nasarar kama wasu jami'an tsaro na farin kaya da ake kira civil defense su 26 da kuma jami'an soji shida waɗanda ake zargin su da sai da harsashe ga 'yan ta'adda da kuma masu satar mutane domin neman kuɗin fansa kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu abdulhab muhammad ya yi mana daga bauchi da yake bayani wa manema labarai dangane da kama jami'an alhaji ali kwara ya ce yawancin inda 'yan ta'addan ke samun albarusai kan fito ne daga hannuwan jami'an tsaro ɓata gari. Mona an jima ana a ko ina dumin kasar nan ana kama ko a kwanan nan a civil defense an kama ashirin da wani sun bayyana su da shida wanda sila kama su ni na musana da su kama su separation nan daman a shugaban kasa ya hada da civil defense commander general da civil defense da kama su suna faɗan suna kafin ma in na masa waya na bai suna zai kama shi ma general burtai shi ma daga mun sunan sojan ana tura masa sunansa shi ma zai kama already an yi aikin nan da burtai da commander civil defense da ne muna haduwa a waya muka yi aikin a civil defense da aka kama sun bayyana soja shida already dai yana tabbatar maka cewa ran laraban nan an kore su su 26 civil defense an kai su kotu shi ma kuma general zai kori nasa da kai su kotu daga bisani wasu daga cikin jami'an tsaron farin kayan da aka kama wato civil defense sun yi bayanin yadda suke samun albarusan da kuma yadda suke sai da su. Suna Usman Muhammad, ne ma'aikaci ne na civil defense a Kebbi State kuma an kama ni na sayar da amu. Sani Bolatin. Aina yake? yana anan anan azali a ina kake samun wani abu na same shi a wurin sama'ila abdullahi da kuma muhammed katsina eh, sama'ila abdullahi yana aiki a zamfara state kuma muhammed katsina yana aiki a katsina state kuma suna na nurattin lawani eh, ni ma'aikacin civil defense a zamfara state command lokacin da abubuwan nan suka samu suka faru ina aiki tare da soja a talata mafara operation hadarin daji eh, a dalilin da ya sa kama ni wato wani ma'aikacinmu wanda yake hannun haguna a halin yanzu shi ya koka man cewa ismail ya mai kwamfilin cewa sun yi harbi a iska da yawa ta su samu matsala suna neman ammunition su yi replacing ina an saga wani soja ana ce mai eh, acm sati an sagare shi a zo da kawo mai shi kuma shi ma yana wanda operation hadarin daji amma a yanzu an ari su suna kasai na za su yi wani assignment na sati biyu bayan shi eh, sati a wanda ya bani bai cike ba sai eh, akwai wani sadiq acm sadiq dukkanin su air force ne su suka bani na ba mashi wannan eh, abokin aiki na nuruddin ya kai mashi saboda ya samu ya wata matsalan abin nan da yake cikin shi ismail kuma na sayan mashi da ammunition din a naira ɗari ɗari sai dai akwai wani wanda kasim wani sojan ƙasa ne shi kuma shi wato abin da ya sa shi sojan ƙasa ne yana fama da cutar asma kuma ina bangaren lafiya lokacin operation din sai na mai kokari aka ba shi takarda ya koma gida sanadiyan haka nan yaban kuɗi na ce ba zan asa ba sai yaban kyautan amu shi ma a cikin roban tsohon wata ya sa shi magazin fito suna cikin wanda na hada na bashi saura na bawa ma'aikatan mu kyauta kwara biyar biyar. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Gargaɗi mai gina ra mai mugunta. Gargaɗi mai gina ra daga batun jami'an tsaro da ake zargi da sai da harsashai sai na tallafawa mabukata. Inda ofishin shiyar arewa maso yammacin Najeriya na hukumar kula da harkokin fitan kayayyaki ta ƙasa wato Nigerian Shippers Council ta samar da kayayyakin tallafi ga cibiyoyin kula da mutane masu rauni da kuma asibitin ƙananan yara a Kano ga Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani. gidan gajiyu na shahuci a kano da asibitin kula da mata masu fama da lalurar fitsari na kwalli kana da asibitin kula da lafiyar ƙananan yara na asiya bayero su ne hukumar ta shifas council ta rarraba wa kayayyakin tallafi dana ne ka ni ka umar da na da tsare wajen nan to ya kake ji ana alhamdulillah lafiya lau sai dai sai abin da kowanne ya kani ya zo ya faɗa da abin da ina fama da ciwon ƙashin baya ne da basir da aka fara yi kayan fara magani har kuma mai san magani ba shi zama hauka yanzu ake wallahi tare na bai da gaske wallahi ina neman taimakon addu'a Allah so ke Allah ya ba da lafiya amma na gode shekara ki nawa nan ko watan ki nawa shekara na biyu da aka kika zo nan wai kawai wa na ne kawo sai mutum ne ina eh, ni mutum ne shanu ne yanzu da kike nan ya kike ji eh to na samu zaman lafiya dai na samu kuma lafiya da bani da lafiya amma yanzu na fara samun sauki ana kula da ke eh da da me ake kula da ke ana bani magani ana ba mu ruwan sha ana ba mu ruwan wanka da kayan abinci wasu daga cikin tsofaffi da rauranan mutane a gidan gajiyu na shahuci kenan inda hukumar ta shifas council ta kai injin janareta da barguna da sabulan wanka da tawul da fitilu da sauran kayayyaki na bukata Malam Mani Ɗahir Kurawa da ke zaman shugaban gidan gajiyin na Shahuci wadda aka kafa a shekarar 1962 na cewa yawancin sa ana kasu da ba ne tsofaffi mm. amma a taruka samu mutane ko masu waɗanda su ba su ga tsofaffin ba amma sakamakon su na rayuwa ya jawo ake ajiye su a nan wajen misali dama an ƙirƙiri gidan dama domin kula da su mutane wanda ba su da galibi al'umma to muka samu mutane wanda ba su kai shekara hamsin din ba ma yanzu suna da cikin marasa galibu sun yi aiki kawo su nan wajen domin a ci gaba da kulawa da su waɗansu ma da yawa anan gasa ba musamman inda suke ba sai daga baya baya mutum ya sha magani muka yi tare mu samu asalin garin su a nan gidan mu na sabis din su farko dai bayan abinci suna dan kwangila san da ake kawo wani abinci safara na dare sannan aka musu wanka wanda ba sa iya wanka wanda suke iya da kansu ana ba su sabulu da omo su wanki da kansu ko su wanka da kansu wanda ba su iya muna yi musu sannan sabɗin musu suke share-share a gyara musu katifun su da komai da komai sannan akwai a haka kuma ta jin daɗi muna furbatin nasu da kayayyaki kamar na kallo kamar da ake kowa a waje shugabar ofishin shiyar arewa maso yammacin najeriya ta hukumar shifas council hajiya karimatu usman ta ce zabar gidan gajiyu da asibitin yara da na mata masu yayyun fitsari wata hikima ce ta tallafa wa rukunin mutane masu tsananin bukata kowace ma'aikata gwamnati ta ce ta kokari ta dinga tallafa to kaga muna da ofis a kano shi yasa aka kawo headquarter mu daga lagos aka turo da wa'annan kaya mu kawo agaji ma wa'anda ke da bukata nan cikin jihar Kano. Yanzu na wannan shiya da muka fara mun fara da Kano tunda ofishin mu na Kano. To a hankali a hankali kuma za mu je sauran eh, jihohin mu Tun ba yanzu ba masana da masu kula da lamura a Najeriya ke jan hankalin hukumomin gwamnati kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu kamar bankuna kamfanonin sadarwa da kamfanoni masu hada-hadar albarkatun mai kan bukatar su juya akalarsu yankin arewacin Najeriya domin 'yan arewa su ci gajiyar aikace-aikacensu na jin kai da bunƙasa rayuwar al'umma musamman ma matasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Gwamnati To kafin mu je ga zango na gaba idan Allah ya kai mu a shirin na hantsi za ku ji cewa. to za a iya cewa gaskiya idan aka duba kamar yadda gwamnati ta faɗa ta faɗa alfanu guda kusan uku to su kuma waɗanda suke 'yan kasuwa da waɗanda suke a waɗannan yankuna da kuma mutanen gari da kuma su makota ɗin in ka tattara nasu su kuma sai ka ji kamar sun fi waɗancan guda uku waɗanda gwamnatin ta faɗa gwamnati ba ma ta maganar wannan rashin alfanun ko ɗaya gwamnati ta fi maganar alfanun da aka samu su kuma 'yan kasuwa da kuma makota da kuma waɗanda suke a waɗannan yankunan da mutanen gari su kuma gaba ɗayansu sun fi maganar rashin alfanun to so da ka sai ka ga tunda waɗancan ɗin watakila sun fi yawa za a iya cewa su ma kuma sun fi a wato kuranta rashin alfanun da aka samu ta yadda masu fashin baki ke ci gaba da tsokaci kenan kan rufe iyakokinta da najeriya ta yi sai a biyo mu a shirin na hantsi idan allah kai mu amma yanzu kan ga sarfila hashin gumel da shirin ciki da gaskiya a daidai lokacin da agogo ke cewa karfe ɗayan dare ne da minti kusan sha bakwai. amma alaikum. A makon da ya gabata, shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kirkiro domin tallafawa matasan da suka kammala karatunsu amma ba su samu aikin yi ba, wanda ake kira N-Power. Shirin da wasu matasan da ke cin gajiyarsa daga jihohin arewacin Najeriya masu yawa suka yi ta kawo shirin ciki da gaskiya korafe-korafensu. Domin jan hankalin gwamnati da cewa akan yi musu murabus ko fidda su daga shirin ba tare da saninsu ba wanda hakan ke zama ƙarshen cin gaje shirin gare su ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. cikin shirinmu na makon da ya gabata, mun ji daga bakin wasu matasa biyu da suka samu damar shiga shirin na Empower da suka hada da Aisha Baba Gana Abdullahi daga jihar Borno da kuma Muhammad Malami daga jihar Yobe. Waɗanda baki ɗayansu suka bayyana mana cewa sun samu an yi musu murabus daga shirin ba da sanin su ba. Sun kuma miƙa su ga masu gudanar da wannan shiri, amma an shaida musu babu wani abu da za a iya yi musu akan wannan matsala. da muka fara watsa wannan shiri a makon da ya gabata, filin ciki da gaske ya samu saƙonni masu ɗimbin yawa da ke nuna cewa wannan matsala ce da matasan da ke cin gaje shirin ke fuskanta a duk faɗin Najeriya. A yau za mu leƙa jihar Kano domin jin daga bakin wani matashi da ya ce zuwa yanzu ya kwashe watanni goma sha uku ba tare da samun ko sisin kwabo daga 'yan fawa ba. Amma duk da hakan ya ci gaba da zuwa wurin aikin da aka tura shi. Sunana Musa Abubakar Abdullahi karamar hukumar Bebeji Local Government Kano State wanda ke zaune a garin Tariwa. Na shiga cikin shirin aikin NFAWA tun da lokacin da aka buɗe fotal karo na biyu. Shi ne yadda aka yi fostin ɗina ya zuwa junior secondary da take a garin Gwarmai ita ma karamar hukumar Bebeji wadda na fara aiki kai tsaye tun daga lokacin da aka tura ni ina ci gaba da zuwa inda aka tura ni aiki aka tura ka makarantar wanda aiki irin aiki aka baka an bani aikin shiga aji don koyar da ɗalibai kamar yadda dama takarda ta da na nema da ita na yi ne akan diploma mm. wanda yake kuma diploma shine Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies mm. shine karatun da na yi to Allah ta'ala ya sa aka bani daga kan aji uku ko daga js1 js2 js3 bangaren su kake koya musu ina koyar da su bangaren arabic ne su mm, da mata da maza gaba ɗaya eh, bangaren arabiya mm. to wannan sai kicif sai allah ya jarabce ni da samun matsala kafin sannan wata nawa bayan ka bi ka'idodin da aka shimfina na samun wannan aiki na yan fawa ka samu aiki kuma an tura ka fara aiki a watan farko da ka fara aiki an fara baka albashi ko an ɗauɗauki wani lokaci watan farko da na fara aiki ba a biya ni albashi ba har sai a wata na biyu a lokacin da yamma misalin karfe biyar da rabi aka yi aka turo min da kuɗi naira dubu talatin aka ƙara turo min da kuɗi naira dubu talatin na wata biyu kenan duk da wancan watan da ba a biya mu ba kenan to wannan shine daga lokacin kuma ana biyan mu tun daga kan september zuwa august na bara kenan shikenan aka daina biya na kuɗi babu wani kuɗi da ya shigo a account ɗina daga yan fawa gaba ɗaya to wannan shine kusan abin da ya faru da ni ina ta kuma bibiyar sauran uh, watanni yanzu da zuwa yanzu da nake magana da kai dinnan wata nawa kenan ba a biya kawa to kaga tun daga august har zuwa yau wata goma sha uku a yanzu halin da ake ciki ba a biya ne ba kuma ban fasa zuwa wurin aiki ba domin ko da kafin wannan matsala ta samu wata na na wata nawa ka karba bayan ɗaukaka na karbi na wata hudu kenan ko biyar kafin matsala ta faru kafin matsala ta faru to da aka ga an dauke ba a baka albashi wani mataki ka dauka na dauki matakin cewar bara in je in duba portal dina hmm. Wani matsala ne akan ce akwai matsala ta assumption of duty idan bai hau daidai ba ka je ka gyara ko kuma idan akwai wata matsala za gani to da na je na bincike a kafe sai aka tabbatar min da cewa oke ba ma kafe ne bincike ba akan waya aka bude min da aka bude sai aka tabbatar min da cewa ai rizanin dina aka yi wanda yake a daidai lokacin da bayan sallar isha ne misalin karfe takwas da minti goma muka bude wannan portal nawa sai na ga cewar zane ne to tun daga lokacin zanin eh, aka ce an ka rubuta ka bar aiki kenan eh wai na rubuta na bar aiki alhali ni kuma ban san da wannan abu ba mm. kamar yadda yake faruwa mm. ah, to da kaga haka me kai sai na yi kokari na garzaya kafe Dan yin cewar ya za a yi za a iya gyara kan wani ce ba za su iya gyara ba ba matsalar su bace ba mm. wannan matsalar daga sama ne sai dai idan Allah ya kaddara da sauran gyara to in bibi sauran shugabanni mm. Allah hakika tun daga lokacin daidai ina yin addu'a ya zai Allah gyara min wannan matsala sai aka bani nambobi na su mutanen min yan fawa wanda suke mu. kamar su kokal fason da waye coordinator duk dai gasu dai mm. to wasu ma dai zaka kira su awai ba su dauki namban ka ba wata ma musamman kamar ita kokal fason ta Kano state mm. wallahi ni na kira ta ma a waya ta ma ta fahimci ni ba ta fahimci ni ba ta yi tsaki ta yanke wayanta na kira ta ya kai sau uku muna haka da ita na haƙura na lokuta daban-daban lokuta daban-daban hmm. sai ta yi tsaki kawai ta yanke waya to ka taɓa yunƙuri ka zo ofis ɗinsu na Kano ba na zo ofis ɗinsu na Kano ba so ɗaya ba so biyu ba na sami ƴan uwana masu irin matsalata hmm. wanda kuma mun tattauna da su mun je shi malam balarabe wanda yake wakiltar yan fawa kenan za a ce na jihar Kano hmm. wanda ofis ɗinsa yake nan no office ya yi iyayensa ya nuna mana cewa to zai ci gaba da biya idan allah ya sa akwai wani information zai dinga sanar da mu in allah ya kaddara za a gyara mana za a gyara mana mm. to har ila yau dai mun ba da takardar korafi ne misali mun ba da an ce mu ba da assumption of duty din mu na makarantar da aka tura mu mm. mun ba da mm. sannan akwai wanda suka umarce mu da mu ba da kenan statement of back yawwa da kuma profile din mu Mm. mun ɗauka mun bada mm. amma dai har yanzu shiru muke ji babu wani karin bayani akan gyaran da ake so ai mana kuma kai ka ci gaba da zuwa aiki ni har yanzu na zuwa gun aiki ko yanzu aka je makaranta ba yanzu muna misalin karfe goma sha ɗaya da arba'in da uku ba a yanzu idan aka je makaranta ta da take garin tariwa karamin hukumar bebeji mm. idan aka je ofis din principal za a samu tun da aka makaranta ban yi fahi ba ko so ɗaya a yau ma sai da sanin shi vice principal ɗin makarantar sannan na fito na taho zuwa wannan wuri wanda har yanzu babu wani abu da ya canza ne su makaranta sukan dan baka wani abu ne ko kuma a ya lamarin yake tun daga shi ka shafe kusan shekara guda ba albashi to wallahi ni dai har yanzu babu wani wanda ya taba ɗaukar sule biyar ya fani daidai da ya ce wai ga wannan sai sabulu ko an sai omo kuma hasali ma a haka a haka ina da aure a hakan nan amma ba wani taɓa ɗaukar sile biyar ya bani akan cewar in je in yi wani uzurin na wani tsakanin da iyali na ko kuma abin da ya shafi dai rayuwata haka dai na ci gaba da zuwa aiki ce ake za a gyara mana za a gyara mana har yanzu babu wani abu da ya canza wannan matsalar da ka samu gashi ka ce ka zo ka tuntuɓi focal fasin ba taimaka komai ba ta ma ki ɗaukar wayanka ka zo nan shi malam balarabe ya kun bashi takardu ya ce zai abin nan baya ga wancan yunkuri akwai wani hoɓɓasa da kuka yi ganin an karar da su ofishin yan fawa watakila na abuja cewa ga halin da kuke ciki da haka aka muku ɗauki. na'am a lokacin da suka zo yi mana verification tudun wada zone ɗinmu kenan mm. allah ya sani na kawo matsalar ko na bayyana matsala ta ga su wa'annan shugabanni wanda za su yi verification din muke wannan kwamiti mm. sai na bude kan waya na ce saga irin matsalar da take faruwa da ni da sauran ma'aikatan su kananan su da manyan su mm. na ce to amma har yanzu na rasa yadda zan bullo lamarin wannan ce to an ci gaba da addu'a ana mitin ne in Allah ya kaddara za a gyara har yanzu dai babu wani labari da haka su kansu a lokacin ba su yi maka wani kwakwaran alkawari na cewa za a duba batun ba gaskiya ba wani eh sai dai kawai a ce min yi addu'a <sighs> me kuke so a yi mu fatan mu a gyara mana a gyara mana Allah ya kyauta masu sauraro kun dai ji korafe korafen kaɗan daga cikin matasan da ke aiki ƙarƙashin shirin yan fawa waɗanda ke neman ɗaukar matakin gyara daga hukumar da ke kula da wannan shiri. To idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuɓi hukumomin da ke da alhakin kula da wannan shiri na yan fawa. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Muhammad Ibrahim Kwari da Nasir Adam El Hikaya. Nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. mu kasance lafiya. yanzu kuma sai labarai a takaice. Sojojin Amurka sun janye daga sansaninsu mafi girma a Siriya jiya Lahadi, yayin da mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ke cewa duk sojojin Amurka da ke janyewa daga Siriya za a tura su ne zuwa yammacin Iraki don su ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan ta'addan IS. espa ya ce sojojin amurka sama da 700 za a tura su zuwa iraki kuma ba za su dawo gida ba kamar yadda shugaban amurka donald trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za su yi dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a yankin hong kong a jiya lahadi wanda ya zama mako na ashirin a jere da suka yi ta zanga-zangar kan abin da suke wa ganin wani yunkuri ne na china na yin iko da birnin Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya kai wata ziyara da ba a sanar ba zuwa Afghanistan a daidai lokacin da ake kokarin sake shiga tattaunawar zaman lafiya da kungiyar Taliban. Manufar hakan shine a cimma yarjejeniyar zaman lafiya sannan a hankali wato wata yarjejeniya a siyasance wadda hakan shi ya fi abinda Esper ya gaya wa manema labaran da yake tafiya da su kenan a jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya ra'ayinsa game da batun karɓar bakuncin taron manyan ƙasashe na G7 a wurin shakatawa da wasan golf na kansa da ke Florida a baɗi. ta masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ɗan an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu madadin shi muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa sai solomon abu da ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu zainab abdulrahman mahmud lalo ke cewa sai mu tara a shirin mu na hatsi idan allah ya kai mu.